فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين sai muka kifar da shi da gidansa a cikin ƙasa da duk wanda suke cikin gidan azaba a gare shi saboda zaluncinsa sai ya kasance baya da wasu jama'a da za su taimake shi koma bayan Allah kuma bai kasance cikin waɗanda za su iya taimakawa kawunansu da kansu ba.